dorénavant, donc le prix euh, va passer de 538 à 668. Da yake bayani dangane da wannan mataki lokacin da ya bayyana a kafar gwamnatin Nijar, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ce daga yau litinin ɗaya ga watan Agusta farashin litar gazuwal ko kuma man diesel ya tashi daga dala ɗari da bakwai da tamma guda na saifa zuwa dala ɗari da talatin da uku da tamma guda abin da ke nufin an sami ƙarin dala 26 a kowane lita Matakin ya biyo bayan karancin man diesel ɗin da yakin Ukraine ya haddasa a ƙasashen duniya in ji ministan. Sai dai wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam bugo da ƙari tsohon shugaban gidan mai na mobil alhashi Salisu Amadu ya ce bai gamsu da wannan hujja ba. Duk mai hankali ya san wannan ba hujja ba ce ba. Wannan wani salo ne na ce ma kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar ba ƙauye. Amma cewar kuɗin ikirin zai sa a ƙara kuɗin mai wani magana ba taso ba. Har yanzu manmu ba mu kai shi ba can waccan kasuwar duniya ta cikin Opep wanda suke kula da farashin na hawa ko sabka an kana da uwa a gindin murhu bai kamata ka kwana da yunwa ba jamhuriyar Nijar wacce yake haƙo da ganguna dubu ishirin a kowace rana kan ware ganguna dubu bakwai na tataccen mai domin amfanin cikin gida yayin da aka sayar da ganguna dubu goma sha uku ga kasashe makwabta irin su Najeriya, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin da kasar Ghana. Sai dai yanayin karanci da tsadar man diesel ɗin da aka shiga a waɗannan kasashe a washe garin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya tilasta wa direbobi da dama ƙetarowa Nijar domin cika tankunan motocinsu. Lamarin da ke haddasa dogayen layuka a gidajen mai. saboda haka hukumomi suka yanke shawarar ƙara kuɗin gazuwar kwatankwacin yadda abin yake a ko'ina a nahiyar afirka in ji ministan euh, ganin irin alakar da ke tsakanin sha'anin sukuri da man fetur da kuma irin yadda abin ke tasiri a kan sha'anin kasuwanci ya sa magidanta irin su malam halidu so ma nuna damuwa akan yiwuwar fuskantar hauhawar farashin abinci sanadiyar matakin gwamnatin kamata a dube ta tun da yau an kara kuɗin man kuɗin motoci suna karuwa cikin motocin ne ake dauka abincin a kawo masu motocin in sun kara kuɗi kenan masu ɗaukar kaya su ma dole sai su kara kuɗi ba abin da bai tsada yanzu ministan kasuwanci alkash alhada ya nanata cewa ƙarin farashin bai shafi man fetur da kalanzir ba ya kuma yi tunatarwa a kan cewar a bisa ka'ida a kowane wata gwamnati kan sake duba farashin da ya cancanta a sayar da mai daidai da yanayin da ake ciki a kasuwannin duniya dama dai tun a makonnin baya aka fara yada jita-jitar cewa wasu makarraban gwamnatin Nijar sun fara yunkurin aiwatar da karin kudaden man fetur sai dai a wancan lokaci shugaban kasa bai yi na'am da wannan shawara ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.